ta riƙa shi, takun saƙa da sa'insa ta ɓarke, ma'ana abubuwan da ake gudu sun fara faruwa, gandujiya da kwankwasiya. Sa'insa ta ɓarke tsakanin gwamna mai ci da kuma zaɓaɓɓen gwamna ko a ce sabon gwamna wanda ke jiran gado. Injiniya Abba Kabir Yusuf wanda ake malakabi da Abba Gida-gida ɗan kwankwasiya da kuma gwamna mai ci a halin da ake ciki yanzu gwamna ganduje ganduje ya ce dakata abba har yanzu ni ne gwamna kowa ya san ɗan tsakanin nan abin da ke yawo wanda abba Kabiru yusuf ɗin ya ce lallai duk waɗansu waɗanda ke ba jihar ta kano bashi ma'ana gwamnatin kano bashi nan ƙasar da ƙasashen waje a kan su dakata haka kada su kuskura su ba da bashi ba tare da gwamnati sabuwa ta sani ba bayan nan kuma sai abin da ya faru na gaba wanda ya ce duk wani wanda ya sai hilin gwamnati makaranta asibiti ko wani waje da aka sassaida musu suna gine-gine su dakata su dakata faɗa haka ya sa ganduje ya fito ya ce dakata har yanzu ni ne gwamna za mu samu ku cikakkun rahotannin abubuwan da ke faruwa a dangane da wannan lamari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 ga bankuna da dukkanin cibiyoyin ba da rance na ciki da wajen kasar nan waɗanda mai girma zababben gwamna yake ba su cewa kada su kuskura su sake ba da wani rancen kuɗi ga gwamnatin jihar kano ba don komai ba saboda halin da ake ciki yanzu na an zo gabar da za a karɓi gwamnati cikin kwanaki da ba wuce kwana hamsin da 'yan kai ba. Ah, kowa ya san cewa gwamnatin ganduje ta ranto kudade daga gurare daban-daban domin watakila muguntar jefa al'ummar jihar kano a cikin wani yanayi da kuma gwamnatin za ta karbe ta a daidai wannan lokaci a bisa wannan muke ba da shawara kamar yadda muka saba shawara ce dai ga duk wanda ya ga cewa gwamnatin jihar kano tana tuntubarsa da yunkurin neman rance ko kuma ce neman bashi ta kowane irin mataki da in har za a ci shawarar mai girma sabon zababin gwamna da a dakata a tabbatar da cewa ba a ba da wannan rance ba kuma tabbatar da cewa akwai hanyoyi da za a iya tattabar mu domin samun shawara ta kai tsaye da gare mu ba tare da wani bata lokaci ba kin yin hakan zai haifar da batun cewa babu wani dalili da zai sa mu yi la'akari da wannan rance ko bashi da aka karba ga sauran basu suka da aka riga aka ci tun a baya gwamnati mai kamawa in allah ya kai mu ranar 29 ga watan mayu na shekara ta 2023 za ta yi duba na tsanaki domin tantancewa da kuma irin yarjejeniyar da take tsakanin gwamnatin jihar kano da kuma waɗanda suka ba da wannan bashi mun tabbatar da cewa ba a cutar da al'ummar jihar Kano ba wajen biyan abin da aka san cewa an ranta ko kuma yin wani abu wanda zai jawo asara ga dukiyar al'ummar jihar Kano. Wannan shine dalilin da ya sa mai girma zababben sabon gwamnan jihar Kano ko a ce gwamna mai jiran gado abba gida gida ya bayyana wannan sanarwa. akan lallai a dakata da ba gwamnatin jihar Kano bashi sakamakon wannan bashi wanda ake badawa a halin da ake ciki yanzu an zo kan gabar da gwamnatin su ta kusa karewa sannan kuma duk bashin da aka ciyo a can baya wadda bisa yadda rahotanni ke nunawa an ciyo bashi na kudade masu tarin yawa su ma waɗannan za a yi bincike a kansu bayan an gama bincike za a biya duk waɗanda aka ya kamata a biya ba komai yasa aka faɗi hakan ba face ana so ya kasance a yi abin mutanen jihar kano ba su cutu ba aka zalika ba su sha wahala ba ta ɓangare na wani tsagin daga cikin kanawa sai murna suke ko kuma a ce kaso tamanin a cikin ɗari murna kawai suke bisa yadda abba kabir yusuf ko a ce injiniya abba kabir yusuf ya fara gudanar da al'amura wanda tun a nan alamomi ne waɗanda suke nuna lallai ya shirya sosai wajen ganin al'umma sun ci gaba haka zalika sai kuma ɗayan abin da ya faru wanda ya magana akan waɗanda suke ta gine-gine a hilayen gwamnati. filayen gwamnati wadda gwamnati mai ci ta saida musu a kan lallai su dakata da waɗannan gine-gine da suke shawara ce ake ba su tun yanzu ba ya kasance mutum ya ci gaba da gine-ginen nan ba sai daga baya wani al'amari ya biyo baya mutum ya ce ba a kyauta mai ba ko ba a mai adalci ba kamar yadda sabuwar gwamnatin take zargi dama tun kan wannan lokacin suna yawan magana akan abin akan yadda wannan gwamnati wadda take ci a yanzu take sai da wasu yankuna a cikin makarantu amma da asibiti da wajaje inda al'umma ke hutawa da badala ta gadon gado abubuwa dai ga sanan birjit waɗanda da an shi kuɗinsu wanda ba tun yanzu ba shugaban ɗariƙar ta kwankwasiya na duniya ga baki ɗaya injiniya rabi'u musa kwankwaso yana yawan yin magana da tofin allah wadai da waɗannan 'yan saide-saide da aka da kuma yadda aka sassaida abubuwan da bai kamata a ce an sa su a kasuwa ba waɗanda kamata ya a ce mallakin gwamnati ne kaɗai ma'ana gwamnati kaɗai take da iko da su ita ta mallake su amma kuma sai a saida su a anshi kuɗi wanda a dalilin haka yake tare da Allah wade ta ɓangare kuma na sabon zaɓaɓɓen gwamna shi ma ya fara magana akan wannan lamari Allahu subhanahu wata'ala ya sa mu dace ta ɓangare kuma na zagin gwamnati mai ci gandujiya kenan. Ganduje ya fito ya ce ma Abba dakata Abba har yanzu ni ne gwamna ma'ana Abba Kabir Yusuf ya dakata ya daina wasu maganganun ko wasu abubuwan Ganduje ya ce har yanzu shi ne gwamna. Jihar Kano dai na ɗaya daga cikin manya-manyan jihohin da takun saƙa ba ta taɓa ƙarewa a wannan al'amari na siyasa. Akwai abubuwa da dama waɗanda suke faruwa a cikin wannan jiha a dangane. da al'amarin siyasa a cikin wannan jiha babban dai abin da ake jan hankalin mutane tun daga kan masu mulkin izuwa malamai amma da sauran waɗanda suke da wasu mukamai akan daidai abin da za a yi abin da al'umma ba za su cutu ba haka zalika a yi abin da zai kasance gina al'umma ne ba rusa su ba sannan kuma kada a kuskura a ce za a yi wani al'amari wanda ya kasance na ɗaukar fansar da mutane za su sha wahala shine roƙon malamai da sauran mahukunta sannan kuma kowane shugaba ya kasance ya bi wata hanya da zai bi wajen ganin ya kawo ci gaba a cikin wannan jiha abinda da ake bukata kenan sai kuma jan hankalin matasa wanda kowane tsagi yana da matasansa gandujiya tana da matasanta aka zalika bangare na abba kabir yusuf gida-gida yana da matasansa 'yan kwankwasiya su ma ana jan hankalin matasan kowane tsaki a kan su tsaya kada su kuskure su abin da zai kasance na tada fitina su bar wannan al'amari manya su maganar su aka zalaka su aikin su Allahu subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace ta bangare kuma na yankon kusiya har yanzu murna suke na wannan nasara ta kada gwamnati mai mulki ko kuma a ce kada gawuna duk da cewa gawunan da farko ya nuna bai amince ba inda da za a tai kotu duk da cewa har yanzu a samu cikakken rahoto wanda ke nuna an fasa zuwa kotun ba sakamakon kowa wani faifan bidiyo da ya fito dan tsakanin nan ɗaya daga cikin 'yan zagin jam'iyya mai mulki sai da ya magana akan zuwa kotun har yanzu dai ba a samu cikakken rahoto akan ba za a je kotun ba ko za a je sai dai gawuna ya taya abba murna kun ga kenan magana ta ƙare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 a kowane lokaci.